الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يودر درسنا talatin da uku kenan a cikin talatin da hudu na'am a cikin karatunmu na iziya a yau yau sha nawa kenan sha biyar sha biyar ga watan jima'a da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu talatin da ɗaya wanda wannan rana ce daidai da ashirin da takwas ga watan tara eh, yau sha yau ashirin da tara na'am yau ashirin da tara na'am yau 29 ga watan biyar na shekara ta goma ta miladiya za mu ci gaba da fasalin da muke ciki shine fasalin mustahabban sallah a mustahabban sallah kamar yadda yake 30 da yan kai za mu tashi inda yake cewa wa aqdul khinsar wal binsar wal wusta min al yad al yumna yana daga cikin mustahabban sallah aqdul khinsar wal binsar wal wusta min al yadi yumna wato mutum ya ya daure wato ya kulle dan yatsansa al khinsar shine dan karamin dan yatsa wal binsar wanda yake binsa wal wusta wanda yake binsa na tsakiya ya wato ya daure waɗannan ɗan yatsu guda uku ya ɗaure su haka ma'ana ya sa su a kan tafin hannunsa ya sanya wato saman su a kan tafin hannunsa ma dani sababata wal ibham yana nitsar da as-sababa as-sababa ita ce mai yin tasbihi ana abin da ake ce mata as-sababa wato da ita ake zagi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه يودرس منا talatin da uku kenan a cikin talatin da hudu na'am a cikin karatunmu na izziya a yau yau sha nawa kenan sha biyar sha biyar ga watan da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu talatin da daya wanda wannan rana ta daidai da ashirin da takwas ga watan tara eh, yau sha tara yau ashirin da tara na'am yau ashirin da tara na yau 29 ga watan biyar na shekara ta da goma ta miladiya za mu ci gaba da fasalin da muke ciki shine fasalin mustahabban sallah a mustahabban sallah kamar yadda ya ce 30 da 'yan kai za mu tashi inda yake cewa wa abdul khinsar wal binsar wal wusta min al yumna yana daga cikin mustahabban sallah عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى wato mutum ya ya daure wato ya kulle dan yatsarsa alkhinsar shine dan karamin dan yatsa wal binsar wanda yake binsa wal wusta wanda yake binsa na tsakiya ya wato ya daure waɗannan ɗan yatsu guda uku ya daure su haka ma'ana ya sa su akan tafin hannunsa ya sanya wato saman su kan tafin hannunsa madan sababata wal ibham yana miƙar da as-sababa as-sababa ita ce mai yin tasbihi ana abin da ake ce mata as-sababa wato da ita ake zagi in za ka in za ka faɗi faɗa mutum mummunan magana da ita za ka nuna hancinsa eh min sab eh min sab daga zagi shi ake ce mata as to mutum ya miƙe as wal ibham da babban ɗan yatsa ya miƙe su wato wannan shine sifar yadda hannun daman mutum zai kasance a cikin zaman a tahiya a sababata wal ibhama minha fi tashahhudaini a cikin tashahhud guda biyu wato a cikin tahiyar farko da tahiya ta biyu wato haka zai ya kulla waɗannan 'yan yatsu guda uku sannan ya miƙar da wannan ɗan yatsa nasa a sababa da kuma al-ibham ya miƙar da su a haka wannan shine sifar a yadda hannun dama zai kasance a wajen yin tahiyar farko da tahiyar ƙarshe wa yuharriku sababa ya rinka motsa a sababa wannan ɗan yatsan ya rinka motsa shi ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان yana itikadi yayin da yake motsa hannun yayin da yake ishara cewa mai korar shaidan ce wato korar shaidan take yi yawa yabsutul yusra hannunsa na hagu kuwa yabsutuha ya shimfiɗa shi ya shimfiɗa hannunsa na hagu akan cinyarsa wa wad'ul yadaini na'am wannan wannan sunna wannan hai'a ta yanda tsaya yanda hannun mutum zai kasance a cikin sallah lokacin tashahhud guda biyu ita ma mustahabbi ce wannan hai'a wato mutum in ya zo wajen yin zaman tahiya ta farko da ta ƙarshe zai sanya hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu hannunsa na dama akan cinyarsa na dama amma zai kulle hannun da wannan hai'a da ya ambata a nan wajen asalin wannan ya zo a hadisai da dama na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan sifar ta yadda zai kulla hannu, ya zo ne a hadisin Abdullahi ibn Zubair hadisin Abdullahi ibn Zubair yace ya kulle ɗan yatsunsa guda uku sannan ya dora as-sababa alal wusta ya dora al-ibham alal wusta wannan babban ɗan yatsan ya dora shi akan ɗan yatsansa na tsakiya wa yushiru bis sababa wani ita ce haia ɗaya hai'a ta biyu shine da yazo a hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi ibn Umar shine ya kulle ɗan yatsun gabaki ɗaya ya qidul asabi gabaki ɗaya ya da wato ya ɗan yatsun gabaki ɗaya ya danke su ya danke su sannan ya miƙar da as-sababa wannan shine ruwayar da ta zo a cikin muwatta wani ya ce ruwaya ta zo a cikin motsa abdullahi dan umar ya ga wani yana sallah sai yake wasa da tsakuwa sai ya hana shi ya ce a sunna a cikin sallah shine ka damke yan yatsunka ka yi ishara da asabbaba hai'a ta uku shine zo a hadisin wa'il ibn hujr cewa wato yana yin yana damke yan yatsu guda biyu kuma ya yi ƙawanya da ɗan yatsan tsakiya da babban ɗan yatsa wato ya yi ƙawanya haka an fahimta sannan ya miƙar da asabbaba duk wannan sufofi sun tabbata a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bal an ƙara a cikin wata riwayar cewar yana ɗan lankwasa wannan babban ɗan yatsan da yake nuni da shi yana ɗan lankwasa shi ba miƙar da shi a miƙe ba a wato a afwan waɗansu sun ambata cewa yana miƙar da shi waɗansu kuma da suka ambata cewa a cikin miƙarwar yana ɗan lankwasa shi kaɗan saboda haka dukkaninsu sun tabbata a cikin sifar hai'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi yayin da yake yin tahiya sannan sunna ta biyu shine taharik motsa wannan dan yatsa shi as-sababa din a motsa shi kaga yace wa yuharrikuha wa yuharriku sababa yana motsa as-sababa wannan ya zo a cikin hadisin wa'il ibn hujr cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana yin tahiya sawa'un ta farko ko ta ƙarshe in ya ɗaura hannun nasa na dama a kan cinyarsa ta dama yuharrikuha yana motsa hannun yana motsa wannan hannun a wata riwayar a yana motsa wannan ɗan yatsa kuma yace a nan malam yace wa ya taqidu bil isharati biha annaha mitradatun lish-shaytan yayi itikadi yayin da yake yin yayin da yake ishara da hannu cewa tana korar shaitan wato hikimar da yasa yake yin haka ba wai a in haka din yana nuna ishara da cewa yayi eh, tauhidi yake ba wato itikadin da zai yi kenan abin da yasa malam ya ambaci wannan saboda abin da aka waito daga waɗansu daga cikin tabi'ai suka ce a ishara da ɗan yatsan nan wato ya fi tsanani ga shaidan fiye da dukan dukansa da gudumar karfe lahiya ashaddu ala shaitan min al hadid ta wato ta fi tsananin zafi ga shaidan bisa wato a karfe gudumar karfe to wato ma'ana yana korar da shaidan yin haka ni karwa yana korar da shaidan wannan an daga waɗansu daga cikin tabi'ai wanda imamu malik malamin imamu malik da ya rawaito wannan hadisin na ibnu umar muslim ibn abi maryam a cikin muwatta yace ya haɗu da wani bawan Allah da ya gaya masa cewa ya je ƙasar sham sai ya ga a wata sai ya ga a wata kanisa wani ɗakin bauta na addinin kirista a toshi sai ya ga an zana hotunan annabawa a ciki kun san dama al'adar su ce suna yin wannan shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu koyi da su an zana an yi zanen annabawa dukkan annabawan nan an nuno su suna zaune irin zaman tahiya suna wannan isharar dukkanin shi yasa ne a wannan isnadi ne sahihi kamar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce isnadi ne sahihi ga na wannan kissar na shi wanda ya gani daga wajen wanda Muslim ibn Abi Maryam yake bada kissar wanda yake karfafa cewar musulmi wato sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta tabbatar da abin da annabawa suke a kai yanzu kaga wanda suke da kaga a cikin su su bani isra'il su suke da annabawa da yawa to amma annabawan nasu abin abin da suke a kai su bani isra'il a yau ba a kansu suke ba wanda suke a kan abin da annabawan bani isra'il suke a kai musulmi ne wato wannan hai'a ita ce sallar ita ce hai'ar sallar annabawa cewa idan sun yi zaman tahiya din suna wannan suna ishara da as a wajen sanya hannun hagu kowa an ce a sanya akan cinyar hagu a shimfiɗe mutum ya shimfiɗa ba tare da ya matse ɗan yatsun ba ba tare kuma da ya buɗa su sosai ba bisa ɗabi'a a wata riwayar an ce a wata riwayar na hadithin wa'il ibn hujur an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya damci wato gwiwarsa da hannunsa na hagu ma'ana ya sanya hannunsa na hagu akan gwiwa ne sauran riwayoyi kuma fiya yawa sun ambata cewa akan sa yake dorawa akan sa yake saboda haka wanda nuna kan cewar ko ina mutum ya sanya babu laifi a kansa ba a faɗi sifar yadda mutum zai rinka motsa dan yatsan nasa ba yayin da yake yin tahiya babu wani hadisi da ya nuna yadda sifar motsawar yake saboda haka abin kula kawai shine mutum ya motsa ɗan yatsan nasa da hai'ar da take akwai tsoron Allah da kaskantar da kai da ta dace da sallah ba da wasa ba mm, amma a nan wajen a cikin sharhi na iziya suna ambata cewar motsa ɗan yatsan ya zamanto yaminan wa shimala wato daga hagu zuwa dama ko ina mutum ya yi daga sama zuwa ƙasa daga hagu zuwa dama ko yaya mutum yi babu laifi idan dai akwai kushu'i a cikin wannan hai'a ɗin sannan a lokacin tahiya kamar yadda ya ambata tahiyar farko da tahiya ta biyu to wannan yana nuna kan cewar shi motsa ɗan yatsa ɗin nan daga zarar ka gama idan kamar a tahiya ta biyu ne da ake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma addu'a daga ka gama tahiya kenan ka gama motsawa ba za ka motsa hannunka ba za ka motsa ɗan yatsan bayan da kake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wala yayin da kake yin addu'a nan a cikin littafi ya yi shiru akan wannan ya dai ce ya yi haka fit ta to zahirin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na sifar sallarsa sun nuna kan cewar yana motsa hannayen har lokacin da yake yin addu'a tunda kamar yadda wata riwayar ta zo yuharrikuha yad'u biha yana motsa ɗan yatsan du'o biha yana yin addu'a da ita yana daga cikin hai'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen addu'a hatta akan mimbari in zai yi addu'a yakan yi ishara da dan yatsansa haka haka ma sayyidina Umar aka ruwaito yana koyi da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka motsa isharar nan da motsa ɗan yatsan mutum zai ci gaba da yi hatta lokacin da zai yi bayan ya gama tahiya sannan yayi yayin da yake salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayin da yake yin addu'a har sai ya zo zai yi sallama har ya yi sallama to amma abin da akan yi idan an gama a yi haka a wato a da yan yatsun gaba baki daya wato kan cewa kamar mun gama eh to wannan ba shi da asali wannan ba shi da asali idan ka gama tafiya wannan duk wani abu na hayar sallah kuna gani dai yadda malaman nan suke ambata in dai wani abu ne za a yi shi komai kankantarsa sai an ambace shi a ce abu kaza mustahabbi ne kuma idan sun faɗa cewa ne mustahabbi din tunda ba littafi ne na hadisi ba mu kuma a cikin sharhi dai gwargwado abinda muka ga ya zo a cikin littafin hadisi na riwaya sai mu tabbatar da asalin wannan abu duk wani abu da ake yi ya zama da yake ita sallah ibada ce ita ibada asalinta tauqifi ba za ka yi komai ba sai in an ce kai to tunda ya zo da tauqifi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi zami amma abinda ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba wannan yin sa sai ya zama to bid'a a cikin sallah saboda haka wannan ɗabi'a wannan abin nan da ake na idan an gama tahiya a ɗaga hannaye haka an gama wannan bid'a ne haka dalika abin da yan shi'a suke idan sun gama su doki cinyar su sau biyu ko sau uku eh, su doki cinyar su sau biyu ko sau uku shi ma wannan bid'a ne ba shi da asali shi wannan ma ya fi ma inkari domin su abin da suka yi da wannan wai cewa suke yi khanal aminu khanal amin waɗansu wato watsatsun daga cikin ƴan shi amma wanda suka fi kowaɗanne watsewa a cikinsu da suke cewa mala'ika jibrilu ya yi ha'inci ya ɗauki annabci ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na Ali ba saboda haka yayi ha'inci shine suke yin wannan suna cewa khanal amin khanal amin a an ce yan isma'iliya ne suke yin haka to su waɗanda su ba yan isma'iliyan ba su da suke bubbuga wannan eh, cinyar tasu su ba da suke yi wannan hai'a ce da su zo a cikin sallah ba da bata halarta mutum ya yi ta ba domin bid'a ce saboda babu madogara akan yin wannan daga ayyukan manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa wad'ul yadaini ala rukbatayn fi ruku yana daga cikin mustahabban sallah wad'ul yadaini ala rukbatayn fi ruku sanya wato sanya hannu hannaye ala rukbatayn akan wato biyoyi fi ruku'i yayin ruku'u wato yayin da mutum zai ruku'u ya sanya hannayensa akan gwiwarsa kamar yadda haka aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ana cewa wa makkana yadayhi min rukbatayhi ya tabbatar da hannuwansa akan wato gwiwoyinsa kamar yadda zo a hadisin Abi Humayd as-Sa'idi bal suka sufanta ma hatta muna wato irin wannan abin da ya kamata mu lura da shi zamu ga girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da komai kankantar abu na annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye shi har suka sifanta cewa ɗan yatsun nasa na ɗan yatsun hannunsa su zamanto asfala min rukbatayhi har wato su gangaro su zamanto a ƙasan gwiwar saboda haka wanda za ga suna ruku'u wajen ruku'u su kama ƙaurinsu ko kuma su sanya hannunsu a saman gwiwarsu wannan saɓanin wannan sunna ne sun rasa wannan aiki na sun rasa wannan mustahabbin da ya zo a cikin sifar sallah a ɗora wato hannayen a kan gwiwa za a ɗora su sannan ‘yan yatsun su gangaro daga kan gwiwar wannan kuma ya danganta da irin girman hannun mutum sannan sallallahu alaihi wasallam mun san mai gwaɓin gaɓoɓinsa ne ba mai ƙaramin jiki ba ne don haka babu mamaki kan cewa yayin da zai sanya hannunsa a kan gwiwar tasa ‘yan yatsunsa har kasan ƙasan gwiwar ya zamanto wato sun taɓa saman ƙaurinsa wannan haka sahabbai suka sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sannan kuma yayin da yayin da zai san ɗan yatsun nasa su zamanto wato ya farraja su ya bubbuɗa su ba ya matse su ba ba ya danƙe ɗan yatsun wato ya ba ya mammatse ɗan yatsun ba yayin da yake ɗora su akan gwiwarsa bal wato ya bubbuɗa su kamar yadda aka sifanta a sifar hannu annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin ruku'u a hadisin wa'il ibn hujr yace falamma raka'a farraja baina asabi'ihi farraja baina asabi'ihi walamma sajada damma asabi'ahu ya mayyaza tsakanin wannan a wajen ruku'u annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bude hannayen nasa wajen kama gwiwar wajen sujada kuwa damma asabi'ahu sai ya tattara su ya hada su waje daya domin duk su fuskanci alƙibla baya bubbuda su a su zamanto sun karkace daga jihar alƙibla to wannan ma mun gani ita ma wannan ma aikin mustahabbi ne ya zo a cikin wato sifar ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallam wa wad'uhuma hazwa udunaihi aw qurbahuma fi sujudi da kuma sanya hannayen nasa daura da kunnuwansa wato daidai inda kunnuwansa suke ya sanya hannayen ko kusa da wato kunnuwan nasa fi sujudi yayin sujud wato yayin da mutum zai yi sujada ba zai sanya hannayensa bane a daidai wato daidai inda ciyoyinsa suke kamar yadda za ga waɗansu suna yi saboda kasala in mutum zai yi sujada sai ya ɗan taba ƙasa daidai nan ya sanya ya bar hannayen nasa a daidai kwiɓinsa ko daidai saitin cikinsa na'am eh a'a zai yi sujada din ne ya miƙar da hannayensa domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma rifa'a hadisin yace ma wanda bai iya sallah ba hadisin rifa'a bin rafi yace wadda'im ala yadayka ka dogara akan hannayenka dogara akan hannaye ba za ta yi ba sai idan yayin da zaka yi sujada ka sanya hannayen naka a gaba suna daidai da inda kunnuwanka suke to haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito yayi sujada falamma sajada sajada baina kaffaihi haka Abu Humayd ce. yayin da ya sujada sai sujada tsakanin hannayensa wato ya sanya kansa tsakanin hannayen nasa shi yasa kaga yace ka sanya ɗan wato ya sanya malam mai iziya yace ka sanya ɗan yatsun ka sanya tafin hannunka daura da kunnuwanka wato daura da inda kunnanka zai tsaya a wato in ka sanya kanka a ƙasa ko kuma kusa da kunnuwan shine ka sanya su daidai kafadarka domin dama hai a biyu aka ruwaito a hadisin hadisin Abu Humayd yace Annabi sallallahu alaihi sallam yana sujada baina kaffaihi ma'ana yana wato hannayen nasa suna daura da kunnuwansa hadisin Wa'il ibn Hujr afwan hadisin Wa'il ibn Hujr yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sujada baina baina kaffaihi wato in hannuwansa suna daura da kunnuwansa hadisin abu humaid kuma ya ce yana sanya hannuwansa daidai daidai kafadunsa yayin da yake yin sujada wato ma'ana hannuwan nasa ba su gaba sosai ba sun zamanto daidai inda kafadarsa take ma'ana kusa dai da kunnuwan nasa wanda wannan hai'a shine zai sa ya zamanto cewa mutum ya dogara akan hannuwansa da sauran jikinsa idan kuwa mutum ya bar hannayensa a baya sai ya zamanto ya yi sujada din ne kawai akan goshinsa da gwiwarsa da kafafunsa annabsa domin hannu ba zai dauki komai ba na nauyin nasa shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum an umarce ni da ni sujada akan gabobi guda bakwai wato ma'ana kowace gaba ya zamanto tana da nasibi tana da rabo na nauyin mutum da na nauyin jikin mutum da za ta dauka yayin da mutum ya yi sujada wanda wannan hay'ar ba za ta tabbata ba sai idan mutum ya yi sujadan nan yanda aka ambata ma'ana ya sanya hannayensa a gaba bai sanya hannayensa a baya ba ko a tsakiyar cikinsa wannan ne ya sanya malamai suka sanya wannan a cikin wato a cikin mustahabban sallah wa mujafatu rajuli fi rajuli fi sujudi bayna rukbatayhi wa bayna mirfaqayhi wa jambayhi wa bayna fakhidayhi da kuma namiji yayin da yake yin sujada ya nisanta baina rukbataihi abinda ke tsakanin wato gwiwoyinsa ma'ana kada ya matse gwiwoyinsa yayin da yake sujada bal ya buɗa su ya buɗe gwiwarsa ta dama da gwiwarsa ta hagu kada ya matse su wa baina mirfaqaihi haka dalika ya mi wato ya buɗe tsakanin wato almirfaqaini gwiwoyinsa ya ɗaga su sama ba ya sanya su ya shimfiɗa su a ƙasa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana shimfidar hannu kamar yadda kare yake shimfida hannunsa wa kana yanha an iftirashi sabu an iftirashi tafkirashi sabu yana hana wato mutum ya shimfida hannunsa kamar yadda wato a kare da namun daji suke shimfida hannayensa an san yadda kare yake yi aiko yadda za ka ga ya shimfida hannunsa wajen sujada idan mutum kai sujada ka sanya hannunka gwiwar hannunka a ƙasa ka yi wannan hai'a da aka hana bal an yi nassi kamar yadda ya zo a hadisin Abu Humayd da hadisin Aisha ummul mu'minin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada yujafi farraja wato farraja yadayhi an jambayhi yana nisantar da wato hannayensa daga kwiɓin jikinsa kuma baya shimfiɗa hannayen nasa a ƙasa kamar yadda kare yake shimfiɗa hannunsa wajen baihi. wa baina mirfaqaihi wa jambayhi kuma ya nisanta tsakanin gwiwoyinsa da aljambaini wannan akwai abubuwa guda biyu a ciki shine gwiwar hannunka ya zamanto ka ɗaga ta daga ƙasa sannan kuma gwiwar hannunka ka nisanta ta daga jikinka daga kwiɓin jikinka ma'ana kada ka matse kanka wajen yin sujada ka buɗe hannayenka an sifanta buɗe hannayen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sallah da cewa ana yana buɗe hannayensa hatta yura bayabu ibqaihi hatta yura bayabu ibqaihi har sai an ga wato farin wato karkashin hannunsa farin hamatarsa yasa aka ce fari bayan kuma musan hamata tana da gashi baki ya kamata a ce aiko to me yasa aka ce sai an ga farin farin wajen na'am ahsan barakallahu fiki mubalagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen khisalul fitra wannan sunna ta wato ai ayyukan tsarkake jiki hmm? na wato wanda daga ciki shine wato mutum ya rinka aske gashin hamata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama kamar kusan kullun a haka yake shi yasa ne ma ake sifanta hamatarsa da fari in yi sujada abin da yasa ake iya me yasa kuma ake iya gani mu dai nan bai wahala a gani ko to kada mutum ya ce ai sunna ne saboda haka dole sai ya je sai da ishara zai yi sallah yanda za a ga yanda za a ga al-ibtsayi a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yawa yawan tifar da suke sanyawa wato rida ne mayafi an zo kuma yadda mayafi yake ko mayafi in mutum ya yi sujada haka za a iya ganin kasan hannunsa to haka aka sifanta sujadan sifar sujadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal aka ce hatta da wato yar akuya za ta zo za ta iya wucewa tsakanin wato dantsan annabi sallallahu alaihi wasallam da kasa saboda yanda yake daga hannayen nasa ya kuma nisanta shi daga jikinsa da akuya za ta zo wucewa za ta wuce ta nan wajen to wannan hai'a ita ma wannan ma mustahabbi ne kamar yadda ambata anan wa baina fakhidaihi haka kuma ya nisanta tsakanin cinyoyinsa ma'ana yayin da zai yi sujadar wato kada ya sanya cinyoyinsa su dame da cikinsa ya nisanta su ya raba su da cikinsa kuma ya raba su da juna an fahimta domin wani lokaci za ka ga saboda kasala mutum ya tashi yin sujada daga zaune ɗin za ka kawai ya kunta ya yi sujada saboda haka cikin nasa yana kan cinyarsa to wannan bai yi wannan ya saba sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sifanta kan cewa yana dago bayansa yayin sujada wanda dago baya dinnan ba zai yiwu ba sai idan mutum ya nisanta abinda sai ya raba cinyarsa da cikinsa kuma ya raba cinyoyinsa da juna duk wannan wannan mustahabbi ne domin haka aka sifanta sifar sujadar manzan Allah sallallahu wa sallamu alaihi wannan ga namiji kenan wannan ga namiji ma'ana ita wannan ya nuna kan cewa mafhumin wannan abin da zamu fahimta shine mace ita ba haka za ta yi ba mace a wajen wannan a wajen Imam Malik ana so ta kada ta bubbuda sosai domin bubbudawar zai sa al'aurar ta bayyana zai iya sanya al'aurar ta bayyana a cikin sallah in tace za ta zo ta bude wato in tace za ta bude hannayenta yayin da take sujada kaga sai mayafin ya faɗi sai ya zamanto abinda ba ta so a janye jikinta abinda bai dace ya bayyana ba a jikinta sai ya bayyana to shi yasa aka mayar da wannan sunnar hasa ga mata ai ga maza amma mace ita za ta iya za ta wato kakkame jikinta ne daidai gwargwado idan ta matse cinyoyin nata ta matse gwiwoyinta ta matse hannayenta duk babu laifi amma ita ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na mutum ya shimfida hannunsa ya shimfiɗa zira'insa a kan ƙasa shi ma ya shafe ta ya gama da ita ita ma ba za ta wannan ba wato ma'ana ba za ta yi inda za a ga wani lokaci matan indiya da pakistan suke yi ba suna zaune in ana sujada za ku ganin su a masallaci sai su sanya hannunsu a nan a kasa haka sannan suna daga zaune su sunkuya kawai sannan su ɗago babu bambanci tsakanin su wato zama ne kawai sai dai an sunkuya har gwiwa ta har har wato goshi ya taba ƙasa amma a zaune take hannayen a haka babu ɗago hannayen babu ɗago bayan jikin eh to wannan kuskure ne domin wannan annabi hayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta kuma hanin da yayi ya game maza da mata tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan wata sifa ta dabba da abubuwan da dabbobi suke yi ya hana mu yi ta a cikin ayyukan ibadan mu ya hana mu yi wato abinda kamar yanda a kaji suke suke a caccaka wajen ɗiban abinci ya hana mu irin wannan sujadar ya hana mu mu durƙusa irin durƙusan raƙumi ya hana mu shimfiɗa hannayen mu a ƙasa irin yadda kare yake shimfiɗa hannunsa ya hana mu waiwaye irin yadda dila yake yin waiwaye saboda haka wannan hani ya haɗa maza ya haɗa mata don haka mace za ta kakkame jikinta amma wajen ɗaga hannaye ɗaga gwiwoyin hannunta daga ƙasa da raba su da ƙasa da rashin shimfiɗa su to ita ma nan wajen dole ne ta yi haka za ta yi kamar yadda namiji zai yi bal a nan wajen duk da an ambace shi a cikin mustahabbi amma idan mutum ya aikata shi idan mutum ya aikata shi da gangan to wannan ya saba ma Allah domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ne idan ya haka ya saba ma Allah ba za a ce sujudar sa ba ta ba sallar ta ɓaci amma ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan hay'a ta sujadar yadda aka ruwaito da wayannan mustahabbai su ne za su sa mutum yayi yadda aka yayi sujada yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ce masa ya sujada akan gaba akan gabobi guda bakwai sai ya zamanto kan cewar kowace gaba ta dauki nasibi ta nauyin mutum to akwai batun cewar wajen bubbudawa idan mutum in a cikin sallar jam'i ne ta kaga za ka buɗa kowa ma zai buda yaya za a yi ba zai yi ba sallar ba za ta yi ba sallar ba za ta yi ba domin domin kace zaka buɗa zaka abin nan zaka ture na kusa da kai ne shi ma in ya buɗa sai ture sai sai sallar ta zama fada to kaga ga zai yi ba a ce musulunci a cikin hikimarsa ba zai yi ba ya zamanto kan cewa sallar da za a zo bautan Allah kuma ya zamanto wajen wajen fada da da kokawa da kowa kokari yake sauri ya je domin ya samu ya babbake ba zai yi ba to shi yasa ne a aka ce ista'inu fi sujudi bir rukab hadisi ne da yake malamai sun ba a fashi amma wannan shine hikimar da aka fara wato ku demi taimako wajen sujada da gwiwoyinku ma'ana za ku iya jingina hannayenku akan gwiwa za ku iya jingina hannayen naku akan gwiwa wato busu akan akan gwiwoyinku yanda zai zamanto zai zamanto kan cewar wannan bai sanya ku kun tokare dan uwanku wanda yake kusa da ku ba amma yayin mutum yake sallah shi shi ɗai ko yayin da yake shi liman ne to wannan zai koma zuwa ga asali na wannan sunna da wato na ya buɗe hannayensa ya buɗe jikinsa yayin da yake yin jada. yace wa takbiru inda shuru'i fi af'alis sala yana daga cikin musabban sallah at-takbir yin kabbara inda shuru'i fi af'alis sala yayin fara aikata ayyukan sallah wato yayin fara ruku'u lokacin za ka yi kabbara yayin fara ɗagowa daga ruku'u lokacin za ka yi kabbara yayin fara sunkuyawa zuwa ga sujada lokacin za ka yi kabbara wato ba sai ka gama ruku'u ba za ka ce Allahu akbar ba sai ka gama ɗagowa daga ruku'u ba za ka ce Allahu akbar a'a yayin da za ka fara sunkuyawa lokacin za ka fara cewa Allahu akbar yayin da ya zama to kan cewa takbir ɗin taka tana farawa da sunkuyo tana karewa da da da wato shiga cikin hayar ruku'u din haka zalika sujada haka zalika dagowa yace illa fi takbiratil qiyami min ithnataini sai a hali daya shine yayin kabbarar dagowa miƙewa daga raka'a ta biyu fa innahu yukabbiruha ba'da ma yastawi qa'ima to shi anan zai yi wannan kabbarar bayan ya daidaita a tsaye wato a sallar magarba da azahar da la'asar da isha wanda mutum zai taso bayan ya yi tahiyar farko zuwa ga raka'a ta uku to a nan wajen ba lokacin da kake so maɗagowa daga zaman za ka yi kabbara ba sai ta tsaya ka daidaita a tsaye a ta yi sauya ka'iman ka tsaya ka daidaita a tsaye sannan za ka yi kabbara. kabbarar wannan babu nassi akan wannan illa abinda aka ruwaito daga Abdullahi daga Umar ibn Abdul Aziz daga cikin a'immatu tabi'in Umar ibn Abdul Aziz yana daga cikin yana daga cikin halifofin musulunci masu adalci masu istiqama kuma yana daga cikin malamai kuma kafin ya zamanto khalifa ya zauna a Madina a wajen malaman Madina ya karatu iliminsa madani ne to don haka shi ma ayyukansa da maganganunsa Imam Malik yake bibiyarsa domin a musamman malik baya fita daga abubuwan da yana mai da hankali akan abubuwan da suka tabbata daga malaman madina to umar ibn abdul aziz ana kirga shi a cikin malaman madina saboda a hannunsu yi karatu duk da daga baya a ƙarshen rayuwarsa ya koma sham yayin da ya zama to halifa amma yayin da yake ya zauna ya zama gwamna na madina ga banu umayya kuma to yana daga cikin abin da aka ruwaito a wanda yake shine madogarar Imam malik wajen wannan cewa shi dagowa daga kabbara dagowa daga raka'a ta biyu ita za ta sha bamban da sauran kabbarori sai mutum ya gama tsayawa akan ya gama tsayawa kyam a tsaye sannan zai kabbar to gaskiya wannan a sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a zahirinsu ya nuna kan cewar yayin da mutum yake dagowa ne zai yi kabbar dan haka sauran malamai kamar yadda yake matabar sauran a'immatu talata imamu abu hanifa da imamu shafi da imamu ahmad ibn hanbal hatta dagowa daga raka ta biyu din ma lokacin da mutum yake yin lokacin zai kabbara ne yayin da yake dagowar yayin da yake fara dagowar ya zamanto ya gama yin kabbara yayin da ya tsaya a miƙe wanda wannan shine zahirin hadisai shi kuma wanda wanda wanda malam ya ambata a nan wajen mun ji madogararsa shine maganar Umar ibn Abdul Aziz yace wa tawarruku fil julusaini da yin tawarruk shine zama a wato kwiɓin hagu fil julusaini a cikin zama guda biyu menene zama guda biyu wanda zama guda biyu yake nufi tahiyar farko da tahiyar ƙarshe wa bainas sajdataini da kuma zaman da ke tsakanin sujada guda biyu wato dukkan zama a cikin sallah a wajen imam malik hay'arsa ɗaya shine at-tawarruk ga sifarsa yace wa huwa shi sifar wannan zama shine an yufdi bi warikihi al-aysari ila al-ard wato ya zauna wato ya shimfiɗa kwiɓinsa na hagu ya sanya kwiɓinsa na hagu ila al zuwa ga ƙasa shine ya zauna akan kwiɓinsa na hagu kwiɓin duwawunsa na hagu ya zauna da shi a kan ƙasa wa yukhriju rijlaihi jami'a min janibihi al-ayman ya fitar da hannaye kafafunsa eh, guda biyu tafin kafafunsa ga baki daya min janibihi al-ayman daga gefen damansa wa yansibu qadamahu al-yumna ya kafa han wato a kafarsa ta dama ya kafa ta akan ƙasa wa batina ibhamil yumna ila al-ard cikin babban ɗan yatsansa na hagu na dama ya zamanto yana kan ƙasa wato ya kafa ɗan yatsansa idan wannan ita ce kafar kafar dama wannan ɗan yatsan ya zamanto yana ƙasa haka wa yaba wa yusni al yusra ita kuma kafar hagu ya shimfiɗa ta ita kafar hagu ya shimfiɗa ta wa yaba'u kaffaihi ala fakhidaihi ya sanya tafukan hannayensa akan cinyoyinsa hmm. ina mubarak zo ka hau kan tebur kai wannan zama hau kan tebur zai dauke ka aiko eh eh ka kalli gabas ka kalli gabas kai tawarru ka yi nauyi abubakar ne zai zo ya sauka abubakar zo to yi tawarruk yanda yanda nisbanta ka fahimci sifar to to zauna yawa to kan sai tawarru wannan shine tawarru kun ga ya zauna akan wannan shine warik warik bil yusra kuibun sa na dama ana hagu kuibun sana na hagu gashi ya zauna da shi akan kasa ya fitar da kafarsa ta hagu zuwa nan kafarsa ta dama ma ya fitar da ita kuma ya kafa kafar dama din ga babban dan yatsunsa ya kasa shi ya sa shi a kasa wannan shine hay'ar zama a wajen imam malik a dukkan zaman sallah tsakanin sujada da kuma a lokacin tahiyyar farko da lokacin tahiyya ta biyu kaka tafi zauna tukuna wannan dalilinsa shine hadisin abdullahi dan umar da imam malik ya ruwaito a cikin muwatsa ya ga wani wani daga cikin tabi'ai ya ga abdullahi dan umar yana harɗe an san harɗe ko harfe ne ba sai an subanta shi ba kowa ya san harfe yawwa yana yin harfe a cikin sallah sai shi ma yake yi sai ce ka ga dan dan uwana ina da ina da zarura kafafuna ba za su iya ɗauka na ba yace sunnar sallah shine ka zauna a haka to idan sahabi yace sunna sunnar wa yake nufi ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine madogaran imam malik akan wannan zaman imamu shafi imamu abu hanifa shi kuma yace al-iftirash zauna akan wannan kafar taka ta hagu zaman yawa wannan zaman shi ne ake ce ma al-iftirash mutum ka shimfida kafar ka ta hagu ka kafa ta dama ka zauna akan kafar taka ta hagu akan cikinta akan cikin tafin kafar ka ta hagu wannan shine al-iftirash a dukkan zama na sallah a wajen Abu Hanifa haka yake yi saboda shi kuma hujjarsa akwai hadisin Aisha radiyallahu anha da ta a cikin sahih Muslim da ta bayyana zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah cewa haka yake yi Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa ai da Imam Ahmad su suka yi tafsir suka ce idan zama ne wanda yake tsakanin sujada da kuma zama a cikin sujada farko to wannan zaman za a yi idan kuma a tahiyar ƙarshe ce idan a tahiyar ƙarshe ce sai a zaman irin na imam malik tawarruk an fahimta idan a zama dukkan zama na sallah irin wannan zaman za a yi sai na tahiyar ƙarshe na tahiyar ƙarshe a sallar asuba da sallar la'asar da sallar azahar da la'asar da magariba da isha da duk zaman da ake yin sallama a wajen imamu shafi'i sai a yi tawarruk shi kuma imamu ahmad ba a wannan tawarruk din sai a sallar magarba da sallar isha dukkan zama irin wannan ne amma zaman sallama na sallar magarba ko na sallar isha sai a yi tawarruk zaman da imam malik yake yi amma dukkan sallah mai raka'a biyu to duk irin wannan zaman za a yi an fahimta duk shi kenan abubakar duka abinda duk ya kawo wannan dukkan waɗannan A ruwayoyi da aka yi akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bayyana su mazhabar da tafi karfi a nan wajen yanda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna ita ce mazhabar imamu ahmad mazhabar imamu ahmad ibn hanbal domin ta hada dukkan hadisan nan hadisin abu humayd bin sa'idi shi shine madogaran imamu shafi'i shine ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zama iri biyu yake a cikin sallah yace in yana zaune a cikin sallah yana zama a kan kafarsa ta hagu shine iftirak irin wanda Abu Hanifa Yai a muka ce shine masabar Abu Hanifa yace fa idza kana fi jalsatihi allati fiha at-taslim qaddama al-yusra yace qaddama al-yusra wa qa'ada ala maq'adatihi al-yusra wa nasaba al-yumna yace idan yana zaune zaman da yake yin sallama sai ya kaddamar da kafar hagu ya zauna akan wato mazaunarsa ta hagu shine akan wato duwawunsa na hagu wa nasaba yumna ya kafa kafar dama shine ya tawarruk kenan to kaga ya bambance tsakanin nau'in zama guda biyu kuma yana sifanta sallar da take da zama guda biyu ne to shi yasa wannan ya zama to hujjar Imam Ahmad cewa ba a zaman nan guda biyu sai a sallar da take da zama biyu shine ita ce magariba da lisha da azhar da la'asar kowanne mutum ya ɗauka dukkaninsu saboda dukkaninsu sun ce akwai wato akwai madogara daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan mutum ya kowanne digina da asali ta wanda ibn abdulbar ya ce sunna ta tabbatar da kowanne daga cikinsu amma dai in mutum zai tara dukkan riwayat din wanda take mafi ita take tafi komai wato a fahimta da tafi inganci tafi dacewa da dukkan riwayoyin da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi akai wallahu ta'ala a'lam to yin wannan zama a wannan hay'ar shi ma mustahabbi ne da kun ga wajen sallah mutum ba zai zauna yanda ya ga dama ba shi ma an koya mana ga yanda zamu an koya mana ga yanda zamu yi kuma a yin haka yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin sunna domin sahabbai sun kiyaye wannan hay'ar sun kiyaye yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zaman abin da ke karfafa hadisin abi humaid saidi da ya bambance nau'in zama guda biyu shine cewa shi abu humaid as-sa'idi saurayi ne daga cikin sahabbai amma yana zaune ne a cikin majalisi sahabbai sun kai guda goma a wajen daga cikin su hadda abu qatadat al-ansari manya manyan sahabbai yace din na fi ku sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah suka ce kai yaushe yaushe ka zauna ka fi mu zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan da'awa yace shi dai ya sani ya kiyaye suka ce to kawo sai sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah sai kace eh to haka ne ka faɗa gaskiya kaga kenan abin da ya ambata a cikin hadisin sa tamkar sahabbai goma ne suka ruwaito shi da shi na sha ɗaya ko ba haka ba to abin da ke karfafa riwayar sa kenan yawan waɗanda suka ruwaito tare da shi saboda ya yi riwaya sahabbai goma suka yi muwafaka da shi akan riwayar sa wanda hadisin sa yana cikin kutubu sita baki ɗaya yana cikin bukhari da muslim da sauran littafan sunna wallahu ta'ala a'lam na'am imam ahmad cewa yi ana ana yin zama nau'i biyu idan sallah mai zama biyu ce mai tahiya biyu wato sallar magariba da sallar azahar da la'asar da isha amma in ba mai zama biyu ce to zama nau'i ɗaya ake yi shine zaman istirash wato zama akan kafa kamar yadda hadisin Aisha ya nuna hadisin Aisha ta sifanta sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zamu kula shi cewa ita Aisha radiyallahu anha yawa yawan sallar da take sifantawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin sallah ce nafila nafila ce nafila ko annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu yake yana yin sallama ko ba haka ba idan da yana yin zaman tawarruk zama irin wanda imamu shafi ya ce inda mutum zai yi zaman sallama wannan tawarruk din zai yi inda yana wannan tawarruk din yayin sallama da aisha ta ruwaito da tana sifanta sallar sa ta nafila amma da ta tashi sifanta sallar nafilarsa ta ce zamansa a cikin sallah ga hayarsa yana zama ne a kan kafarsa ta hagu ka ga nuna kan cewa kenan a sallar da ake zama ɗaya hmm, wannan zaman yake yi ita ce sallar nafila da sallah mai raka'a biyu amma idan ta zamanto mai raka'a uku ko hudu to shine zai bambanta tsakanin nau'in zaman ya sanya zamansa na ƙarshe daban a cikin zamansa na farko kuma yana daga cikin hikimar da malamai suka ambata na wannan mugayara wato canza sifar zama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a wajen raka'a ta uku da raka'a ta hudu cewar domin mai shigowa cikin sallah ya gane a wace a wace a wace raka'a ake ko ba haka ba idan mutum yana shigowa masallaci ya ga duk an yi tawarru ya san yanzu na za a yi sallama to duk da yake ba wannan ba hujja bane na waɗansu mutane kasa waɗansu mutane su zo suka ga ana sallah sai su zauna sai su tsaya su gani in yana zaune ya miƙe zuwa raka'a ta uku sai su shiga in bai miƙe ba ya sallama sai su fara sallar su wannan kuskure ne kuskure ne sun sun sanya wato sun yi makansu asarar shiga tare da liman domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuka zo kuka same mu muna cikin sallah ku zamanto a cikin hay'ar da kuka same mu a ciki kuma yace fa ma adraktum fa sallu abinda duk kuka samu tare da liman ma'ana komai kankantar sa ku yi sallah da shi wa ma fatakum fa atimu abinda ya kuce muku ku cika saboda haka idan ka zo ka samu liman a cikin kowace hay'a ka zauna tare da shi amma yana da ma'ana ka san a wace zama limamin ka yake yayin da ka zo ka same shi idan ka a zaman karshe ne ka ga nau'i daga nau'in zaman za ka gane idan a sallah asuba ne ka ga yana zaune zaman da ake yi irin zaman ta a a da zama ne guda ɗaya kawai ba ka buƙatar ka san a bambance maka zaman domin ka san wato karshen sallah yake ko ba a karshen sallah yake ba tunda zama guda ɗaya ne to wannan shine wata hikima da malamai suka ambata na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mugayara wannan ya nuna wato hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da zaka gani na ayyukansa salawatullahi wa salamu alaihi akwai hikima akwai hikima ga wanda Allah madaukakin sarki ya bude girgin suka fahimta shi zaka ka ga malamai suna fitar da irin waɗannan hikimomi domin mu gani ni izina sannan yace wa ya bis salam yana daga cikin mustahabban sallah yin dama wajen yin sallama al sallama ta sallama ta fita daga cikin sallama ta farilla li kulli musallin ga dukkan mai sallah ma'ana da liman da mamu da mai sallah shi shi kadai alfar in ya zo yin sallama mai sallaman nan wato yayi tayammum ya karkata zuwa dama wannan mustahabbi ne wahu dama da kan nasa kaɗan bi tura safhata wajhi safhatu wajhihi yanda zai zamanto har anga ga wato gefen fuskarsa an ga kuncinsa kunshinsa yayin da ya juya wannan yana daga cikin yadda aka sifanta hai'ar sallamar annabi sallallahu alaihi wasallam كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده النبي صلى الله عليه وسلم ينا سلم تداما حتى أنجا وتفرن كنشنسا wato ma'ana an ga gefen fuskarsa an san kunci ta gaba ake ganin sa ko alhad shine abin da ke tsakanin ido da baki abin da yake gefen hanci kenan to kaga idan mutum wanda yake gabanka ba za ka iya gani ba in ba ya juyo ta gefe ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa ta gefensa wajen sallama to wannan juyawa ta fuskar dama mustahabbi ne amma ya yi shiru a ta fuskar hagu to ta fuskar hagu din ma mustahabbi ne saboda ya tabbata a cikin hadisi shi ma ya tabbata a cikin hadith din annabi sallallahu alaihi wasallam wan nabaru ila mawdi'i sujudi fi qiyamihi yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya kalli bigiran ya kalli wajen da zai yin sujada fi qiyamihi a wajen tsayuwarsa yayin da yake tsaye yayin da mutum yake tsaye ba gaba zai kalla ba sabanin waɗansu wata riwaya a matabar imam malik cewa mutum ya kalli gabansa wanda wannan shine yake sanya wannan shine yake sanya da yawa mutanenmu za ka ga wato suna kalle-kalle a cikin sallah har wani yana cewa in kana so ka gane alamar dan Najeriya a cikin musulmin a cikin musulmi in ka je Makka in kana so ka gane alamar dan Najeriya ka duba ka ga me kalle-kalle a cikin sallah yana kalle-kalle kasan dan Najeriya ne to yawanci abin da yake sanya wannan wannan kallon gaban da aka ce mutum sai ga mutum yana kallon gaba duk abin da ya zo wuce sai ya ji shi da kallo in ku da ya da kansa da wannan ya fi masa tsoron Allah to mutum ya kalli inda zai yi sujada a cikin sallah wannan mustahabbi ne dalilin wannan ku shine hadithin ummu salama <coughs> hadithin ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ganin sa baya ketare mahallin sujadarsa haka zalika ya zo ma daga hadithin sayyidina Umar shi ma cewa a cikin sallah baya wuce ganin sa baya ketare mahallin sujadarsa wannan a wajen tsayuwa kenan to a wajen zama fa a wajen zama an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya ganinsa ida ganinsa yana kafa shi akan dan yatsan nan nasa da yake miƙar da shi an fahimta yayin da yake zaune lokacin da yake tahiya sai ya kalli dan yatsan dan yatsan nasa yake kallo dan yatsan nasa yake kallo idan mutum ya kalli dan yatsan nasa yayi amma dai almuhim kada kallon mutum ya zamanto ya daga shi na kalle kalle ya miƙar da shi ya zamanto har ya ketare bigiran da yake yin sujada wannan in ya haka da yi bai aikata wannan mustahabbi din ba yace wa mubasharatul ardi aw ma tumbituhu bil wajhi wal kaffain da saduwa wato da sada gabbai da ƙasa ko kuma abin da yake fitowa daga ƙasa bil wajhi wal kaffain da fuskarsa da tafukan hannunsa wato ya zamanto cewar idan mutum zai yi sallah akan shimfiɗa to da fuskarsa da hannayensa ya ɗora su a bayan ƙasa a doron ƙasa ko abin da yake ya tsuro daga ƙasa shine kamar abin da yake kamar an yi shi daga ƙasa kenan kamar daga ciyawa shine kamar tabarma banda abin da yake ba daga ƙasa ba kamar wato shimfiɗa wadda take ta ta ta irin kafet nan wato yana daga cikin mustahabbi mutum ya sanya sujadarsa akan doron ƙasa ba akan shimfiɗa ba to wannan ba hujja ba ne ga waɗansu da suka zamanto mata zamanto alamar addininsu 'yan shi'a cewa an suka tashi yin sujada ba sa in dai suka zo masallaci sai sun ɗauki ƙasa sun yi sujada a kan akwai wani dan tsingaro da suke yawo da za ga in ka shiga masallatansu akwai akwati guda da suke a kofar kowane masallaci kowace kofa suna yin akwati akwai yan wannan tsingaran kowa yana shigowa sai ya dauki tsingaro sai ya sanya shi a gabansa a kansa suke sujada in babu tsingaran sai su dauki takarda su sanya wai ba za su sujada a kan shimfiɗa ba ba za su sujada a kan shimfiɗa domin sharaɗin sujada a wajen su ya zamanto a kan ƙasa ko a kan abin da yake asalinsa daga ƙasa shine kamar wato abin kamar tabarma da ake dan za ka ga suna yawo da tabarma wanda take ta kaba suna shimfiɗa ta akan ta suke yin sujada to wannan ba hujja ba babu hujja akan wannan sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa babu shimfiɗa masallacin sa rairayi ne da yumɓuma kamar yadda aka ruwaito a hadithin Abu Sa'id al-Khudri na sifan randa Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daren lailatul qadr a wannan dare ya ce ya yi mafarki ya gan shi yana sujada a cikin ruwa da yunku. sai aka yi sallar asuba da aka yi sallar a cikin wannan dare sai aka yi ruwa to saboda yadda yanayin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yoyo yake yi in ana ruwa saboda haka sai ya jike masallacin ya jike aka yi sallar asuba da aka yi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya fuskanci sahabbai sai aka goshinsa da saman hancinsa duk ga nan lullube da ruwa da yunƙu da ruwa da yunƙu kamar yadda ya gani to kaga wannan ya nuna kan cewa kenan yana sujada akan zahirin ƙasa ba akan shimfiɗa ba duk da an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sujada akan shimfiɗa kamar lokacin da ya je gidan Anas an kawo masa kabarma, hamma ta yi hamma ta yi wato ta yi baki saboda dauda da dadewa aka dan yayyafa ruwa aka karkade ta saboda a girmama bako sannan aka shimfiɗa masa ya wuce gaba ya musu sallah saboda haka wannan ya nuna kanta babu laifi a yi sallah a kan shimfiɗa to amma wajen sujada idan za ka yi sujada a kan ƙasa ɗin in akwai akwai halin kai haka to wannan mustahabi ne yafi saboda akwai tawali'u a ciki da kuma koyi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi amma ba sharadi bane cewa in kai sujada akan shimfiɗa sujadar ka bata ba in zai yiwu kai sujada akan ƙasa ko a kan abin da fito daga cikin ƙasa ɗin wannan shine yafi tare da cewa ba sharadi bane kuma wannan shine abin da malam yake nunawa cewa yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya yi sujada a bayan ƙasa wal mashyu ila salati bi waqarin wa sakina da tafiya ya zuwa ga sallah da nutsuwa da kuma wato da sakina al waqar shine nauyin wato wato rashin wasa rashin wasa ganin mutum yana tafiya yana waiwaye yana kalle kalle to wannan ba shi da waqar as-sakina ko wajen hay'ar ne ba mutum ya rinka tafiya buguzun buguzun buguzun ba a nitse a nitse to wannan abin biyu ake so a hada kada ka tafi zuwa ga sallah kana kalle kalle kana waiwaye kana wasanni kana warji har aka ce ma idan mutum zai to sallah kada kada kada ya rinka tashbih bainal asabi kana tafiya sallah kana hada ayyatunka kamar yadda ya zo hadisin abi huraira haka zalika da sakina shine kada kai gaggawa domin hadisin wannan dalilin wannan shine hadisin Abi Huraira da Abu Qatada al-Ansari idza ataytum idza sami'tum al-iqama idza sami'tum idza uqimat as-salah fa'tuha fala ta'tuha wa antum tas'un idan aka tayar da iqamar sallah kada ku tuho wajen sallah kuna gaggawa wato kuna gudu wa atuha wa alaykumus sakinata wal waqa' wa alaikumus sakinatu wal waqar ku zo kuna tare da wato nutsuwa da wato da sakina fa ma adraktum fa sallu abinda kuka samu ku yi sallah wa ma fatakum fa akimu abinda kuka ce muku ku cika wannan bai kore mutum ya dan yi gaggawar tafiya ba wato ya dan yi sauri dan ya sallah kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar ya fito daga Baqi sai ya ji an tada iqama sai ya kara sai ya kara sai ya ƙara sauri abinda ba a so ka ya zamanto kan cewa yi gaggawa kana gudu yadda zaka zo cikin sallah kana haki babu nutsuwa shine ba a so ko kuma kamar mu yanzu a wannan zamanin namu da mota hmm, ka taho kana ganganci an nuna maka ja ka wuce ai sallah zaka taho so kace ka samu raka'a farko hmm. wannan kuskure ne in kai haka ka saba wannan hadisi in kai kuma idan ka je idan ka je idan ka je ka buge wani sai ka biya biya saurin ka zuwa ga sallah ba zai maka ba zai ce a kai mu kyakkyawan nufi gare ka ba a kyakkyawan nufi tsare rai ya fi wannan zuwa ka zo ka samu sallah a cikin jama'a wannan sunna ce mai karfi amma ka tsare rayukan mutane kuwa wajibi ne saboda haka wannan yana daga cikin wannan ba shi da alaka da ayyukan sallah amma daga abubuwan da suke da alaka da sallah shine zuwa sallah din wa sufufi yana daga cikin mustahabban sallah daidaita sahu bal waɗansu malamai sun ɗauke shi a cikin wajibai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna taswiyata sufufi min daidaita sahu yana daga cikin tsayi da sallah tsayi sallah ko wajibi ne ma'ana idan aka daidaita sahu mustahabbi ne da muhimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta da iqama sai ya tsaya ya tabbatar an daidaita sahu daga bayansa kulafa'ur rashidin sun kasance suna sanya ma'aikaci a cikin masallaci wanda aikinsa ya zo ya ce musu an daidaita sau sai su tada sallah haka aka rawaito daga sayyidina Umar da sayyidina Usman kamar yadda Malik ya rawaito a cikin muwatta su suka sun sanya wakili aikinsa ya shiga cikin sahu ya tabbatar an daidaita sau sai ya zo ya ce masa ya amirul mu'minin istawati sufuf sau ya daidaita to sai ya tayar da sallah in aka yi ikama baya tayar da sau sai wannan mutum ya zo ya gaya masa wanda abin da ya kamata kenan yan hizban mu su rinka yi wannan sunnar ba ma yin ta wannan sunan ba ma yin ta a masallacin mu gashi kuwa khulafa'ur rashidin su suka yi kuma wannan yana daga cikin mustahabban sallah tabbatar da an daidaita sahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sa shi da kansa yake bin sahu din yana sanya hannayensa yana san yana sanya yana daidaita kafadun mutane ya shashafa kafadar ya tabbatar kan cewa wani bai wo gaba ba idan wani ya wo gaba sai ya koma ya je ya mayar da shi sai ya tabbatar an tsaya sannan sai ya tayar da iqama to wannan yana daga cikin mustahabban sallah wa tarku tasmiyati fil farida da barin cewa bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar farilla wannan ya kawo shi a cikin mustahabbai kamata da ya fi dacewa ya kawo shi a cikin makruhan sallah yin wato a masabar imam malik barinta shine yafi a cikin sallar farilla saboda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba ajiya bayyana ta ba ba to dan haka sai suka waɗansu sun tafi akan cewa baya faɗa ne kwata kwata abinda kuma muka rinjayar lokacin da muka karatu da muka karatu mu nan shine cewa ana faɗa amma a asirce ba a bayyanawa ba a bayyana bismillah amma ana faɗanta domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan da suka zo in ka tattara su gabaki abin abinda suke nunawa kenan wa dhikru ba'da salami min as-salati bil azkari al-warida da yin zikiri bayan sallama da bayan sallama daga sallah da abubuwan da zikiran da suka zo a cikin sunna ka qira'ati ayatul kursi kamar karatun ayatul kursi wa tasbihi 33 da yin tasbihi shine kace subhanallah sau 33 wa tahmid 33 da cewa alhamdulillah sau 33 wa takbir 33 da kabbara shine cewa Allahu akbar 33 sau 33 وختم المئة ده تشك أريد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ده تشوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له shine wato shi shi kadai babu abokin tarayya a gare shi lahul mulku wa lahul hamd mulki gare shi na sani shi shi kadai da yabo na sani shi shi kadai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ne iko ne bisa komai wannan ya kawo su ne a bisa misali ba wai ya ce su ne kadai abubuwan da ake yi na zikiri ba ga sunan dai yawanci masallatai ana sanya su wa'annan wa'annan azkar din da ake yi bayan sallama wanda to yin su shi ma mustahabbi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya koya masa habbansa kuma aka tattara su gabaki daya amma yawanci kamar yadda nake ambatawa akwai gyara a cikin wannan domin kamar yadda tartibin ya zo a istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka ya zo kamar yadda ya zo hadisin tauban sannan assalamu allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu nimatu wa lahu fadl lahu sana'u hasan ah, la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law kariha al-kafirun sannan ah, sannan sai a sake la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan shi ma zikiri ne mustaqil waɗansu suna wadato suna cewa wannan la ilaha illallah din da ake yi mata Allahumma la mani alima a sai su sanya ta ita ce wadda ake yi bayan an yi tasbihi 33 da tahmidi 33 da takbir 33 wannan kuskure ne eh, wato la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau uku ake yin ta bayan sallama akwai wadda ake yi tare da la ilaha illallah mukhlisina lahu din akwai wadda an yi ta zai Allahumma la mani alima a akwai wadda kuma ake yin ta an gama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar to wajen yin wannan tasbihin 33 da tahmid 33 da takbir 33 hai a biyu ne ko ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sau ɗaya kenan sannan ka yi haka har sau 33 ko kuma ka ce subhanallah sau 33 walhamdulillah sau 33 wallahu akbar sau 33 wanne ne ya fi? na'am ka yi ararrabe eh me shi ya fi samun lada saboda me to me ya tsarin aikin da ka yi a to ai ɗaya ne kace subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko ba haka ba ɗaya kenan ka sake yin subhanallah walhamdulillah wallahu akbar biyu kenan kai 30 kai har 33 sannan kuma ka zo kace subhanallah sau talatin da uku walhamdulillah sau uku wallahu akbar sau 33 duk dai su ne ɗaya ko to me ƙarin aikin da kai na'am tasbihi barakallahu fi kirge wajen kirge wajen kirge annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirgawa da ɗan yatsunsa idan kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka kirga sau uku kirge talatin da uku kawai zaka ko ba haka ba amma idan kai kowanne talatin da uku kirge sau 99 zaka kan ka samu ƙarin aiki saboda haka wannan ya fi lada wannan shine ya yake abin da yake mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين